Hausa ke magana. له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوس صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه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 yanzu ga Hassan baka ɗauke da labarin duniya da ɗume su. To kafin labaran da farko ga muhimman kanunsu. Majalisar Ɗinkin Duniya za ta yi wani babban taro na gaggawa yau Litinin game da rikicin Rasha da kuma Ukraine. jagorantar tawagar iran ya koma biyanna domin cigaba da tattaunawar da ake da nufin farfado da yarjejeniyar nukiliyar iran zazzabin lasa ya kashe mutane 86 a najeriya tun farkon wannan shekara tun suka cikakkun labaran a wani lokaci yau litinin ne ake saran majalisar ɗinkin duniya za ta yi wani babban taron gaggawa game da batun rikicin rasha da kuma ukraine taron dai na zuwa ne yayin da aka shiga kwana na biyar na matakin sojin da rasha ta ce ta dauka kan kasar ukraine halin da ake ciki dai fadar shugaban ukraine ta ce kasar ta amince da tattaunawa da rasha ba tare da wani sharaɗi ba a bakin iyakarta da belarus kusa da chernobyl bayan shiga tsakanin na shugaba alexander lukashenko jiya lahadi shugaban rasha vladimir putin ya buƙaci manyan kwamandojin tsaron kasar da su sanya jami'an kula da makamin nukiliyar kasar. cikin shirin kota kwana bayan ya zargi kasashen yammacin duniya da ɗaukar matakan nuna kyamar ƙasarsa putin ya ce ya shaida wa ministan tsaron ƙasar da babban hafsa mai kula da rundunonin soji na ƙasar da su sanya dakarun da ke kula da makaman nukiliyar cikin shirin yaƙi sai dai amurka da ƙawayenta sun bayyana jin takaici game da wannan matakin wanda suka ce yana da tada hankali duba da halin da ake ciki alƙaluman wucin gadi na baya-bayan nan da ma'aikatar kiwon lafiya ta ukraine ta fitar jiya lahadi sunar cewa fararen hula 352 ne suka mutu tun bayan soma rikicin kana kuma 1,684 sun jikata ana kuma fargabar rikicin zai haifar da gudun hijira na ta mutum sama da miliyan bakwai shugaba ibrahim ra'isi na iran ya tabbatar da cewa ƙasarsa tana goyon bayan duk wani yunkuri na diplomasiya da zai kai ga warware rikicin ukraine cikin lumana kuma ya ce ƙasarsa a shirye take da shiga tsakani wajen maido da zaman lafiya a wannan ƙasa mr isi ya jaddada a yayin taron majalisar ministocin ƙasar cewa iran na bisa tsarin manufofinta na ƙetare tana adawa da mulkin mallaka tare da goyon bayan incin cin gashin kai na dukkan al'ummomi shugaban kasar ya jaddada wajabcin kiyaye rayuka da dukiyoyin al'ummar iran da fararen hula da kuma yin amfani da dokokin ƙasa da kasa da hakkin bil'adama daga dukkan bangarori shugaban ya kuma aiki da wata wasiƙa zuwa ga ma'aikatar harkokin wajen ƙasar akan su ɗauki matakan da suka waje ba na ɗaukar matakan kariya ga ɗaukacin al'ummar iran musamman ɗaliban jami'a da ke zaune a ƙasar ukraine to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa biyu wacce daga birnin tehran shugaban tawagar iran a tattaunawar da ake da nufin farfado da yarjejeniyar nukiliyar 2015 ya kuma biyana da nufin warware matsalolin da ake fama da su ali bakari kani ya dawo iran ne a ranar laraba domin tuntubar mahukuntan kasar game da wasu batutuwa kafin hakan ya yi kira ga kasashen yamma da su ɗauki matakai domin a kai ga cimma matsaya a tattaunawar da ake a biyanna tattaunawar ta biyanna ta kai wani matsayi mai mahimmanci a cikin 'yan kwanakin nan kuma dukkan masu ruwa da tsaki a tattaunawar na shawarar da amurka za ta yanke a makon da ya gabata mai jagorantar tawagar ta iran a tattaunawar mr bakeri ya ce sun kwashe makonni na tattaunawa mai zurfi inda aka kasance kusa da cimma matsaya ma'aikatar harkokin wajen iran ta buƙaci kasashen yamma da ke cikin tattaunawar da ake yi a biyanna su yanke shawara a siyasance domin warware takaddama game da yarjejeniyar nukiliyar ta 2015 kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran sa'id katib zade ya shirya wa kamfanin lancin labarai na irna cewa tattaunawar ta biyana ta kai wata gaba da ke bukatar matakan siyasa masu karfi daga amurka da kasashen yamma ya ce ya kamata waɗannan matakai su mayar da hankali kan ɗage takunkuman da amurka ta kakaba wa iran da kuma ba da tabbaci dangane da su hukumar dakile yaduwar cutuka ta najeriya ncdc ta sanar da cewa adadin mutanen da cutar zazzabin lasa ya kashe a bana a kasar ya kai 86 yayin da gwamnatin kasar ke ci gaba da daukar matakan rage yaduwar cutar a sanar da hukumar dakile cutuka ta kasar ta fitar ta nuna cewa an samu karin mutane 21 da cutar ta kashe yayin da aka samu sabbin mutane 91 da suka kamu da cutar a kasar tsakanin ranar 14 zuwa 21 ga watan fabrairu adadin hasarar rayukan da aka samu a kasar a sanadiyar cutar a cikin wannan shekara ya kai kashi 19.1 bisa ɗari wanda ya yi matukar raguwa idan an kwatanta da adadin kashi 27.5 bisa ɗari idan aka kwatanta da barawar haka a cewar hukumar hukumar ta ncdc ta ce tana ci gaba da nuna cikakken goyon bayanta ga tawagar jami'an hukumomin kiwon lafiya na jihohin kasar domin cimma nasarar rage adadin masu kamuwa da zazzabin cutar talasa lasa zuwa kaso mafi kankanta a kasar to jama'a labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh kuma da an gaida hassan barka masu sauraro sai ku ga zama domin ku ji shirin na duniyar mu a yau duniyarmu a yau. Bismillahirrahmanirrahim. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu a yau. Shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da siyasar wannan yanki na yammacin Asiya musamman gabata tsakiya. To a yau za mu yi ɗan nisa daga cikin yankin na ta tsakiya inda za mu dubi yakin da rashi take da Ukraina. Amma ko mu dawo cikin yankin domin ganin matsayar jamhuriyar musulunci ta Iran a kansa. To da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. yakin da ya barke a tsakanin rasha da ƙasar ukraine ya shiga cikin kwanaki na hudu kuma ya zuwa yanzu ƙasashen duniya da dama suna ci gaba da bayyana matsayarsu a kan lamarin ƙasashen turai bisa jagorancin amurka sannan kuma da masu yi wa siyasa surakiya sun bayyana cewa suna da wato sun ba da cikakken goyon bayansu ga ukraine da bayyana rasha a matsayin wata shaidaniya mai wuce gona da iri da son ta da fitina sai dai matakin na kasashen turai bai tsaya a fatar baki ba ya kai ga suna aikewa da makamai jirage-jirage zuwa cikin kasar ukraine makaman da suka kunshi na kakkaɓo jiragen sama na yaƙi da nakiyoyi masu tarwatsa tankokin yaƙi da kuma sauran motoci na soja har ila yau wannan gungun kasashen suna kuma ɗaukar wasu matakan na ƙaƙaba takunkumai mabambanta a kan ƙasar rasha daga ciki da akwai cibiyoyin kudinta da kuma ɗaiɗaikun mutane da suka hada da jami'an gwamnatin ƙasar mataki na bayan nan da kasashen turan suke son ɗauka wanda ya zuwa yanzu sun amince da shi shine fitar da ita daga cikin tsarin na hada-hadar kudade da ake kira swift wanda ta hanyar shi ne manyan wato bankuna na kasashen duniya kan aiki da saƙonni na kudade daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa. wanda hakan yake nufin cewa za a yanke babban bankin kasar rasha daga yin mu'amala da kasashen na turai to wasu kasashe tsiraru ne da suke goyon bayan rasha da ma bayar da nasu tallafin a gare ta ko dai a siyasance ko kuma na soja china dai ta da cewa ta fahimci dalilin da ya sa rashin ta ɗauki matakin da ta ɗauka kuma ba ta ɗaukar abin da ke faruwa da cewa mamaya ce irin ƙasashe kamar su belarusiya da kazakhstan kuwa sun shiga cikin yakin inda suke taimakawa wato ƙasar ta rasha a fili yake cewa abin da yake faruwa tsakanin rasha da ukraine yana da tushe ne tun daga jayayya da gasa ta siyasa a tsakanin wato kasashen turai a ƙarƙashin ƙungiyar jijiyar tsaro ta nato da kuma tarayyar soviet wacce ta rushe masana tarihin siyasar soviet irin su stephen cohen sun yi gargaɗi cewa za a iya isowa inda ake yanzu a cikin rubuce-rubucensa masu yawa a kan rasha inda nan ne abin da ya kware a kai kamar littafinsa mai suna war russia wanda yake tambaya a kan yiwuwar yaƙi da rasha ya yi magana abin da za a iya bayyanawa a matsayin cin amana da rashin cika alkawali na turawa a kan rasha cohen profesa ne na tarihin siyasa sannan kuma wanda ya kware a kan tarayyar soviet da rasha ɗan asalin ƙasar amurka bayan rushewar bangon berlin wanda ya kasance ɗaya daga cikin manyan alamu a kan hanyar rushewar tarayyar soviet kusan dukkanin shugabannin nato da turai in ji cohen sun yi wa rasha alkawarin cewa ba za su karaci iyakokinta ba ta hanyar shigar da kasashen yankin baltic a cikin kungiyar nato sai dai ba a ji ko ina ba suka fara karya alkawali suna shigar da kasashen baltic ɗaya bayan ɗaya cikin nato daga jamhuriyar czech zuwa poland sannu a hankali suka ingiza ƙasa kamar georgia ta tsokani rasha bisa lasa mata zuma a baki na shigar da ita cikin ƙungiyarsu sai dai a shekara ta 2008 rasha ta kasa jurewa ko kuma a ce tura ta kai bango inda yanayi ya tilasta ta ta taka wa nato da turawa birki ta shiga cikin kasar jojiya ta sha ta iyakar jamhuriyoyin abkhazia da ossetia ta arewa sai dai wancan lamari bai zama wa turawan da rasi ba domin siyasar su ta ginu ne akan tsokana da son rikici da faɗace-faɗace da zubar da jini duk da maganganu masu daɗi da suke yi a baki na zaman lafiya sulhu demokuraɗiyya kar haƙƙin ɗan adam da sauransu waɗanda dukkanin waɗannan ba wani abu bane illa tuta da suke ɗagawa domin cimma munanan manufofinsu a bayan fage don haka suka sake karatar iyakar rasha inda suke son shiga cikin ukraine saboda samun gindin zama a cikinta da girke manyan makamansu da za su iya kai hari a dukkanin biranen ƙasar rasha yin hakan kuwa yana a matsayin hatsari ne ga tsaron ƙasar rasha kamar yadda shugabanninta musamman shugaban ƙasar vladimir putin ya bayyana abu mai muhimmanci da ya kamata a fahimce shi anan shine cewa nato har a yanzu tana ɗaukar rasha a matsayin abokiyar gaba. ita dai nato tun asali an kafa ta ne domin fuskantar abin da wato turawa da amurka suka kira hatsarin tarayyar soviet bayan kutsen da tarkayi a cikin kasashen da suke gabashin turai sai dai bayan rushewar ta soviet da kokarin da suka yi na durƙusar da rashi ta hanyoyi daban-daban wanda bai haifar musu da ɗa mai ido ba ƙashe sun ci gaba da fada da rasha da kuma daukar da wancan matsayin da suka dauki tarayyar soviet da cewa abokiyar gaba ce sun ta kitsa mata makice-makice da kakaba mata takunkumai a ƙarshe suka fara tsokanarta ta hanyar girke sojoji da kayan yaƙi a cikin ƙasashen da suke kusa da ita siyasar turai da amurka ita ce tsokana kamar da muka ambata da sanyin kotse a ko'ina a duniya domin bayan rushewar tarayyar soviet amurka tana jin cewa yanzu ita ce 'yan sanda duniya kuma abin da ta ayyana a yi shi za a yi ba wanda ya sai shige gabanta suna haka ne domin su ci gaba da tabbatar da rike akalar duniya wacce a halin yanzu suke ganin linzaminta yana kokarin kufce musu ta fuskoki da dama kama daga tattalin arziki da kasar china take tasowa tana kokarin wuce su fintinkau da kuma kafin sojan da suka san cewa wato rasha ta gada daga tarayyar soviet kuma take ci gaba da bunƙasa shi to tun lokacin tarayyar soviet har zuwa wannan lokaci babu wani abin da ya sauya a aƙidar siyasa ta nato akan rasha don haka babu yadda za a yi wata ƙasa ta san ciwon kanta kuma take da damar kare kanta da za ta bar waɗanda suke ɗaukar ta maƙiya suna karatowa taku bayan taku har zuwa kan iyakokinta wannan shine tushen abin da yake faruwa a yanzu na yaƙar da rasha take wa ukraina a bisa fahimta da sanin tushen wannan batu ne jamhuriyar musulunci ce iran ta ɗauki matakin da ta ɗauka misali shugaban majalisar koli na tsaron kasar iran ali shamkhani ya bayyana cewa yaƙi abu ne wanda yake mummuna matushen wanda ya haddasa wannan rikicin su ne turawa ali shamkhani ya yi ishara da yadda kasashen yammacin turai suke tsoma bakinsu a cikin harkokin kasashe don haka su ne ke da alhakin duk wasu yaƙi-yaƙi da rikice-rikice da ake yi domin ƙoƙari ne da ƙasashen ke yi na ƙalubalantar halin ƙeta ta turawa da ƙoƙarin ƙasashe na tabbatar da 'yancinsu tun da fari shugaban ƙasar iran maya ya ɗora alhakin abin da yake faruwa a kan wato shugaban ƙasar amurka da kuma ƙungiyar jejeniyar tsaro ta nato shugaban na iran ibrahim ra'isi wanda ya magana ta wayar tarho da shugaban kasar rasha vladimir putin ya ce wanzuwar kungiyar ta nato shi kanshi a ce akwai wata kungiya mai suna nato tana ci gaba da wanzuwa to babu barazana ce ga kasashe masu yanci ra'isi ya ce ya fahimci damuwar da kasar rasha take da shi dangane da tsaro wanda matakan amurka da nato ne suka haifa da shi to masu raro za mu dasa aya anan saboda lokacin ya zo ƙarshe kafin mu karkare muna ga ta zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya. To yanzu ga shirin nan naku na muryoyin masu sauraro. muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne ke muku salama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum sashi hausa na muryar jamhuriyar musulunci da ira sunana Usman garbu da Wura Jalo da ke nan garin mai a jamhuriyar Nijar. To ni yau zan bayyana ra'ayina ne dangance da harin da sojojin kasar Rasha suka kai a kasar Ukraine. To wannan darasi ne da ya kamata duk kasa mai hankali kuma mai hangen nesa ta ɗauka a cewa wannan abin da ya faru da kasar ukraine daga ƙarshe dukkan kasar da take kaskantar da kanta take wulaƙantar da kanta ƙarƙashin jagorancin ƙasashen ga na yamma to abin da zai faru da ita kenan saboda haka ina kira ga al'ummar ƙasashen duniya na musulmi su tashi su yi haɗa kansu su ƙarfafa gwiwa kuma su yi amfani da arzikin da Allah subhanahu ta'ala ya kore musu su yada ci gaba a kasashen su su daina dogaro da kasar Isra'ila da Amurka da sauransu don daga karshe in suka juya musu baya to hari za a kai musu abinda ya faru da Afghanistan da Libya da sauran kasashe irin haka zai faru da su suma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashin Hausa na Jamhuriyar Musulunci da Iran kuna tare da Tahir M Tahir Jambulo jihar Kano tarayyar Najeriya. Assalamu Assalamu alaikum. Na shigo wannan shiri ne domin na yi tsokaci dangane da wannan faɗan ƙasar Ukraine da Rasha. Muna kira da shugabannin su da su yi wa Allah, yi wa annabinsa, su zauna su hau teburin shiru domin sasanta da junansu. Mun gaji da faɗan duniya, kada su jawo mana faɗan duniya na uku. da Wa'annan da rikicin siyasa da suka addabi yankunan ƙasashenmu na Afirka ma sun ishe mu. Don Allah da su yi wa Allah su janye wannan ƙudurin nasu na ɗaci faɗace na ƙawanya ga ƙasashen da ba su da ƙarfi ko kuma takura musu muna fatan kirana zai je kunnen wanda suka dace domin su dau mataki da ƙarshe muna addu'ar allah ya bamu zaman lafiya a faɗin duniya baki ɗaya farko dai kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum ilis tiresi na a yanzu da take agaris jamhuriyar nijar muna muku ɗumbin godiya da irin wannan dama da kuke ba mu muna tofa albarkacin bakin mu game da abin da ya shahi da kasashen mu musamman ni dai yau zan yi tsokaci game da taro da mai girma shugaban kasa masu muhammed ya kira ga duk mai ruwa da tsaki a cikin tahiyar da wannan kasa ta mu da farko sai in ce gaskiya ina mai jejira ga shugaba game da irin wannan abu da yake dama haka ya kamata shi abu in ya taso a cikin ƙasa ya kamata a kiri 'yan ƙasa a kiri duk wanda ya kamata a kira a zamana da shi a tattauna a shi menene ake ne. saboda duka wasu abubuwa da ake yin su sai a yi abu 'yan ƙasa ba su da labarin abu sai su ɗauki hukunci da hannu kan abin da ba sani ba to amma in ana haɗuwa da 'yan ƙasa ana tattauna suna jin duka kamar tsare-tsare da su shugabanninmu suke muke ga zai kawo matsala zai rage kamar matsala zanga-zanga da sauran abubuwa da ake musamman game da wannan sojoji na mali da suka danan ƙasa nijar nijar ta amshe su tashi lafiya daga mai sauraron ku ilyas Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu sashi Hausa na BOH muryar musulunci. Da farko suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kiristan Najeriya. To a yau ina son ne ku bani dama domin in yi kira ga 'yan uwana matasa 'yan Najeriya da mun rungumin shiga siyasa gadan-gadan. Duba da irin yadda muke ta fama tura mota tana tashi ta yi watsi da mu a ƙarshe. Saboda idan ka lura wayannan da cijawan ko kuma in ci wayannan tsofaffin da ke fitowa takarar siyasa a ƙasa ta najeriya mahi yawancinsu da duk suka yi kawai sun yi ne kawai don su fama da su gado ba wani abu da suke son su cimma wanda yake za a kai karshen matsalolin tsaro matsalar tattalin arziki da tsadar rayuwar da ƙasar mu najeriya take ciki illa su kawai kishin aljihunsu saboda haka yana kira ga yan uwana matasa da mu ci gaba domin mu tahi tsaye domin ceto kasar mu cikin wannan yanayi da take ciki na gode kwarai suna na haɗa mai kwamfuta mai yama lokal gannan kevistan najeriya salamu alaikum ma'aikatan biyu barka da aiki da fatan kuna cikin goshin lafiya mai magana ni ne yakuba mai aski a jihar da magaram a yau na so ku bani dama zan tofa albarkacin baki na game da bayanin da shugaban kasa ya fito yi a gaban jama'a wannan yayi daidai kuma abu ne mai kyau kuma muna so ya sani da cewa mutum ko ce mutum idan ya ce baya so baya san abu da yanda za a yi ko baya so yake idan yana san abu ko mu lalata shi iya so mu al'ummar kasar Niger Faransa ce samsam ba ma santa kuma ba ma san sojojinsu idan kayan aiki za su kawo su kawo ba matsala bane kuma namu me amfanin su da ake ɗauka ake horar da su kuma namu kaɗai sun isa idan aka horar da su aka ba su kayan aiki yahi ba sai an kawo na kasashen waje amma ni abin da muke gani kenan yana da kyau yana da kyau shi shugaban kasa ya kai mutane gane talakawa faransa ce ba sa bukata kuma da sojojin nata gaba daya da wuta daga harkar mu gaba kida mai magana ni ne yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram a tashi lafiya assalamu alaikum gidan radio musulunci radio iran radio mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama mu tofa albarkacin bakin mu yin tsokacin da nake so in yi bisa taron da shugaban kasa ya yi na kasa gaba daya da gwamnoni da malamai gaba daya bisa zuwa turawa wannan duka mun ji bayanan shi to ni tsokacin da nake so in yi sai in ce kamar wannan shawara ce aka bashi ya sake saboda a lokacin da ya je turai ya gama da makuram ya kwatanta ba ya son a kawo nasaru a basu kayan aiki dai a koya musu salon yaƙi mai amma yanzu kuma ya komo suna buƙatar su to kenan sai in ce shawara ce aka bashi ya sake saboda an ce ba a mugun sarki sai mugun bufade muna kira ga wa'anda ke ba su shugabanni shawara dan Allah da annabi su san yaunin talaka ke bisa kansu amana ce su ma Allah ya ba su saboda amanan nan sai Allah ya tambaye su kenan shine muke kira su rinka ba shi shawara shawara ta gari wannan turawan in zo wasu alheri ce ubangiji Allah ya tabbatar mana da alheri ko kuma shiri ne ubangiji Allah ya canza mana shi ya maida mana shi alheri kuma muna gira ga ɗan majalisa wanda za a kai zancen can wajen su su san wakilan talakawa ne talaka su suka zaɓe su su yi nazari kwarai su aje siyasa yanzu ta ƙasa ce kai saboda al'umma assalamu alaikum hausa iran na nagoni lawan ali game da angun nijata alhaji adam katsina ina so ku bani dama na mika kira na zuwa ga hukumomin kasar rasha a wacce kasar amurka ta kakkaba musu takunkumi na karya tattalin arzikin kasar rasha to mu wannan a ganin mu ba zai warware wannan rikicin tsakanin da rikicin da yake a tsakanin kasar ukraine da kasar rasha ba da za su duba su hau teburin sulhu domin sasanta kansu wannan shine zai kawo karshen wannan rikici amma saka takunkumi wa kasar ba zai kawo karshen lamarin ba fatan mu dai za su hau teburin sulhu domin sasanta junansu sunana gwani lawan ali game da ina nan kura kano Assalamu alaikum wa rahmatullah BOH Hausa Jamhuriyar Musulunci ta hiran mai magana Sa'adu Isa Jamhuriyar Nijar jihar Tawa mazauni kasar Cote d'Ivoire. A duk da Mali ta da dan mangoro ta futa da koda akan sojojin Faransa na barkar da suka fito daga cikin Mali sun komo Jamhuriyar Nijar ko in ce za su komo Jamhuriyar Nijar to Allah sa yan majalisa ya zamanto taron da za ku yi shine mahi alhairi akan tattaunawa in alhairi na Allah Ubangiji ya jaddada mana shi in kuma ba alheri bane Allah Ubangiji ya watsar da shi duk da ake cewa hanyoyin mu na jamhuriyar Nijar da biyan ma'aikata na tsawon lokaci kasashen turai suke yi muna shi to shin me yasa ake ba mu tallafi na hanyoyi a kasar mu jamhuriyar Nijar amma kasar mu jamhuriyar Nijar muna da karamcin hanyoyi shin bayan an ba mu tallafi na hanyoyi da kasar turai suke muna? ku kuma ma'aikatan mu na Nijar shin wa'ani hanyoyi kuka muna? shin menene karfin tattalin arzikin tasirin ka arzikin Nijar wanda mun ka tabbatar da mu talakawa Nijar tana da arziki wanda za a ɗebe arzikin nan a yi mana hanyoyi ko kuma a tallafa ma masu karamin karfi a cikin ƙasar mu ta jamhuriyar Nijar. Mai magana Sa'adu Isa jamhuriyar Nijar jihar Tawa mazaunin ƙasar Cote d'Ivoire. To Marilla ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je murayoyinsu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. abinda ke tafi yanzu kuma shine amsoshin fiƙihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu sauraro assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakato barkan mu da saduwa a cikin wannan shiri wanda sabon shiri ne da insha Allah muke son mu gabatar muku da shi daga yau din shiri wanda aka yi wa suna da guzirin hanya wannan shiri a wani lokaci can da ya gabata kusan shekara guda da suka wuce da can mun taɓa gabatar da shi to sai muka tsaye da shi to amma cikin yarda Allah subhanahu ta'ala saboda muhimmancin shiri din in Allah ya so yarda daga yau za mu ci gaba da kawo muku wannan shiri na guzirin hanya wanda shiri ne da ke ɗauke da al'amura na kyautata ɗabi'u gyara akhlaq na ɗan adam ƙoƙarin fito da wasu al'amura waɗanda za su tarbiyyantar da mutum tarbiyya ta ruhi domin ya kasance ya kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kusanci na ruhi wanda kuma wannan kusanci na ruhi a kowane lokaci shine ubangiji subhanahu wa ta'ala yake bukata dangane da duk wani ɗan adam da ke rayuwa a doron ƙasa ka samu kusanci zuwa ga Allah ta'ala ta Ɓangaren tarbiyya ta ruhi to shine abin da Allah yake so domin al'amura na ɗabi'u a kowane lokaci in suka gyaru su ɗabi'u to fi ma labar da shi ma ɗan adam ya gyaru kenan ubangiji subhanahu ta'ala kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum ubangiji subhanahu ta'ala a cikin wannan hadisi annabin rahama sallallahu alaihi wa sallam yana nuna mana ne cewa Allah baya kallo baya duba izuwa ga jikunan kuku 'yan adam haka kuma izuwa yanayin shakalin ku 'yan adam wannan dogo ne wannan gajere ne wannan fari ne wannan baki ne ba ruwan ubangiji da duk waɗannan abubuwa ɗin abin da yake tattare da allah subhanahu ta'ala yake duba yake kallon mu mu bayinsa shine yanzuru ila kulubikum allah subhanahu ta'ala yana kallo yana duba ne zuwa ga abin da ya shafi zukata idan zuciyar ɗan adam ta zama mai tsarki ta tsarkaku ta shiga da tarbiyya ta kusanci zuwa ga Allah subhanahu ta'ala to wannan ne ubangiji yake so sai ba mutum lada akan haka amma duk wani abu saɓanin wannan wannan ba shine zaka burge Allah subhanahu ta'ala ba dan kai wani abubuwa waɗanda suke ya shafi jiki ko ya shafi abubuwa na material issues duk waɗannan abubuwa ba su ne hakikadin rayuwa wacce take managarciya wacce za ta baka sa'ada a wajen Allah subhanahu ta'ala ba Abin da zai ba wa ɗan adam sa'ada a ranar kiyama a kowane lokaci shine yaya ya zama ya rayu a cikin al'amuransa na tarbiyyar ruhinsa a yaya ya kasance a wannan lokacin da ke mu'amala da jama'a ɗabi'unsa akhlaq ɗinsa ya suka kasance to waɗannan al'amura na tarbiyyar ruhi tarbiyyar abubuwan da za su kasance sun kusantar da zuwa ga Allah subhanahu ta'ala kusantarwa ta haƙiƙa to shine wannan shiri namu na guzurin hanya yake so ya ba da muhimmanci a kai dawo daga jin sunan ma guzurin hanya hanya menene hanya hanya ta komawa zuwa ga allah subhanahu ta'ala duk wani dan adam da yake rayuwa a duniya nan ko ya ki ko ya so wata rana sai ya koma zuwa ga allah ko ko da ya ma zama ya rayu shekara miliyan guda ko fiye da shekara miliyan guda inda a cikin wannan duniya ce tabbas akwai lokacin da zai koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to kafin mutum ya kai ga wannan lokaci na koma zuwa ga Allah ya kamata ya ɗauki wani guziri ya riƙe wannan abu wanda zai zai masa guziri ta yadda in ya je can zai kasance ya gabatar da wannan guziri nasa sai ya samu sa'ada ya samu rayuwa madagarci a ranar kiyama. kamar yadda mutum ne zai yi tafiya ka bar kasar ka misali ka tafi ko saudiya ka je ka je masu eh, makka madina ka tafi aikin hajji ka tafi umara kana bukatan guziri wannan guzirin da kake ɗauka ka tafi da shi a kana bukatunsa sa za ka bukaci ka siyo wani abu a can ka samu wani abu ka ci abinci ka siyo wasu abubuwa na wato kyaututtuka da za ka ba yan uwa da abokan ka dawo da sauransu guzuri dai koya ne da kana bukatar sa matafi duk inda matafi yake to haka ma tafiya ta lahira wannan tafiya ce wacce take ta dole dole ne mutum fa sai ya yi ta ba wani wanda zai ce shi ba zai yi wannan tafiya ba to irin wannan tafiya ta dole wacce dolen dole a duk lokacin da Allah ya kiran ka sai ka amsa wannan kira nasa to kaga wani abu ne wanda ya kamata ka rike guziri tare da kai ya zama na kana da wani guziri akan wannan hanya taka ta komawa zuwa ga ubangiji subhanahu ta'ala ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih kaga ubangiji yana faɗa ya kai ɗan adam lallai kai mai komawa ne zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma za ka je ka haɗu da shi za ka koma zuwa ga ubangijinka domin ka koma ka haɗu da shi to wannan haɗuwa ɗin haɗuwa ce wacce take ya kamata ka tafi da wani guziri ba wani guziri ne za ka ɗauka na dukiya na daloli na wasu kuɗaɗe rori miliyoyi ka tafi da su ba wannan ne guzirin da za ka ɗauka zuwa lahira ba ayyuka na gari wanda suka yi aiki allazina amanu wa amilin salihat waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari to wannan aiki nagarin shine guzirin da zaka je ka haɗa Allah tare da shi ka je ka haɗu tare da ubangiji subhanahu ta'ala ishe da wani guziri ka zo ka ce ga ayyuka na ga ayyukan da na yi nagari imani na da kai ya ubangiji ayyuka na nagari ayyuka nagarin nan mafi girma akwai ayyuka na wajibai da mutum ya kasance allah ya wajabta masa yinsu. akwai ayyuka na nafiloli wanda suke mustahabbai da mutum zai kasance yana yi akwai abu mafi girma shine mutum ya zama ya tsarkake zuciyarsa tsarki tabbataccen tsarki ka tsarkake zuciyanka daga shirka ka tsarkake zuciyanka daga dukkan wasu abubuwa na soyace zuwacen zuci ka tsarkake zukatan mutum ya tsarkake daga dukkan wasu abubuwa waɗanda suka shafi cututtukan zuci ya ni cututtukan zucin nan suna da yawa to waɗannan fa duk su ne mutum ya tsarkin ya samu tsarkin zuciya daga dukkan wasu abubuwa na cutukan zuciya to fa shine mutum zai iya samun guziri na hanyar da yake kai ta koma zuwa ga Allah a duk lokacin da aka samo mutum an haifo shi ya zauna cikin mahaifa cikin mahaifa ta mahaifiyarsa wata tara waɗansu ma wata bakwai waɗansu ma wata shida waɗansu hada zuwa dai watannin duk da ka yi a cikin cikin mahaifa ka zo aka haifo ka ka shigo cikin duniya to kana fa shigowa cikin duniya ranar farkon na ana haifo mutum ya fara wannan kuka da aka haifo shi to yana fitowa fa to ya fa kuma kama hanya ta komawa ne ba wai wani lokaci ne na batawa ba ana haifo ka yau din kana zuwa cikin duniya to a wannan lokacin kuma ka kama tafarkin komawa zuwa ga Allah kana kan hanya kuma komawa ne inna lillah wa inna ilaihi raji'un mu daga Allah muka zo kuma zuwa gare shi za mu koma saboda haka kenan a lokacin duk da kake wannan duniya kowaye ka yi dan adam to ka tabbatar wa kanka cewa kana hanya ne ta komawa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala to a cikin wannan hanyar da kake ta koma zuwa ga Allah to kar ka kuskura ka koma ba tare da ka rike guzuri ba wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku mutu ba haka Allah ta'ala yake ba mu labarin ‘ya'yan annabi Yaqub. annabi yaqub da sauran annaba duk abin da suke gaya zuriyarsu kenan da 'ya'yansu da jikokinsu da duk waɗanda suke tare da su kar ku mutu fa ba tare da kuna kasancewa musulmai masu miƙa wuya zuwa ga Allah ba kasantuwan musulmi mai miƙa zuwa ga Allah ba fa wai gurin ni sunana musulmi sunana ali sunana muhammadu sunana ibrahimu sunana yakubu ba kurin wai shine wai ka zama musulmi fa abin da mu muke rudan kanmu da shi shine cewa in dai sunanmu musulmi ne kuma abubuwan da muke kai abubuwa ne na musulunci muna kallo a unguwanmu a gidajenmu ana yin abubuwa ba lallai ba ne kurin mu sai an aikata ma wasu abubuwa din da ya kamata mu aikata a'a ai musulmi ne to kar la ta mutuna illa antum muslimuna ai to ai dama ni musulmi ne in ma na mutu ai dama musulmi ne ne suna na ma na musulunci ne amma an ka zo imaninsa mai rauni ne sallan ma baya yin ta akan lokaci wasu ma ba ma sa sallan gaba daya balle imanin da zai tabbatar da mutum cewa ya rike shi ya ɗauke shi a matsayin wani tushe da in ya koma zuwa ga Allah Ubangiji zai ɗauke shi a matsayin cikakken mumini nawa ne daga cikin irin waɗannan al'amura da suke sa mutum ya gafala ya kasance ya shiga koma ta shaidan ba tare da ya sani ba to wannan shiri namu na guzurin hanya zai yi kokari ya fito da al'amura ta hanyar bibiyan hadisai da ayoyin alkur'ani da kuma maganganu na magabata waɗanda za su gina mana ruhi su tarbiyyantar da mu cikin yarda Allah to a takaice wannan mukaddima ce dangane da wannan shiri insha Allahu a shiri na gaba za mu shiga cikin shirin gadan-gadan domin mu ga inda za mu samu wannan guziri mu rike shi ta hanyar ta a cikin hanyar mu ta koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala to yanzu saboda lokaci ana ta daga mana hannu za mu tsaya a nan insha Allah har zuwa shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin to sai kuma shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da haka Barkanmu kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin mai lamura da suke wakana a nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar ko kuma batutuwa da suke da alaka da nahiyar a mataki na kasa da kasa shirin yau da da allah dai zai dubi ne akan matakin amincewa da kudurin dokar zaɓe da shugaba buhari na taron najeriya ya yi wanda ya amince da shi bayan shafe tsawon lokaci ana ta kikikaka akan wannan batu wanda shugaban yake amincewa da hakan duk da cewa majalisa ta amince da shi shirin zai duba da ake kallon wannan lamari ta fuskoki daban-daban a mahanga ta masana kan harkokin siyasa da kuma bayyana yadda ake kallon makoman lamura bayan wani mataki da shugaba buhari ya ɗauka wanda dai shine abin da shirin zai dubi a kan sa da allah da fatan masu za a biyo mu hankali domin cikakken shirin wanda ni abdullahi salo katsina na shirya kuma zan gabatar. bayan da shugaba buhari na tarayyar najeriya ya sa hannu a kan ƙudurin dokar zaɓe ta shekara ta 2021 wadda aka daɗe ana ta cece kuce a kai a halin yanzu dai za a iya cewa an mayar da ta takuba a cikin kube dangane da tare da jijiyoyin wuya da aka yi ta yi a kan wannan batu a tsakanin 'yan siyasa inda waɗanda suke goyon bayan abin da ƙudurin dokar ya ƙunsa suke ganin cewa ƙin sanya hannu akan wannan doka da shugaba buhari ya sabawa batun da ake yi na neman dawo da sahihin tafarki na demokuraɗiyya a najeriya buhari ya saka hannu a kan dokar ne a yayin wani takaitaccen biki a fadarsa a gaban idan shugaban majalisar dattawa da kakakin majalisar wakilai da kuma shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa da dai sauransu daga cikin waɗanda suka halarci wannan wuri kuma suka shaidi sanya hannun sun bayyana lamarin da cewa lokacin na tarihi kuma ya kamata ya zama digon dan ba wanda za a tabbatar da sahihin zaɓe kuma ingantacce a tarayyar najeriya da suke ganin cewa zaɓe a najeriya ɗin zai zamanto abin da mutane za su amince da ingancinsa da sahihancinsa sannan kuma za a cewa matsalolin da aka fuskanta a lokutan baya a lokacin gudanar da zaɓuka da suka gabata sannan kuma a rage kashe kuɗaɗe marasa ma'ana don haka sanya hannu akan wannan doka zai taimaka matuƙa wajen cimma hakan wanda kuma hakan hakika shine abin da lamarin zaɓe ke bukata a najeriya ta fuska tsari domin kuwa a mahangar masu wani ra'ayi yawancin matsaloli waɗanda ake fama da su a ƙasar sun samu asali ne tun daga rashin shugabanci na gari sannan kuma da zarar babu hanyar da za a fito da shugaba na gari ta hanyar zaɓe za a ci gaba da tafiya mai kunci da rashin tabbas da ma rashin sanin inda aka dosa a ƙasar wanda kuma ko shakka babu wannan yana cire tabbaci da natsuwa da kuma gamsuwa ta 'yan ƙasa ga mutanen da za su zaɓa domin kuwa ba su da tabbaci a kansu sannan kuma a mahangar waɗannan masana wannan doka za ta magance matsalar satar ƙuri'u ko akwatin zaɓe baki ɗaya da matsalar da ake samu wajen ƙidaya ƙuri'a ta hanyar murɗiya da ake yi a baya a cewar su wannan zai kawo sauƙi saboda zaɓe yana nan a cikin ƙuri'a ba kamar yadda ake a baya ba sai kowane fitoran zaɓe na mazaɓa ya kai sakamako inda ake tattara shi sai dai kuma wani abu wanda ake tsokace a kansa shine yadda ake yin amfani da makudan kuɗaɗe a lokacin zaɓe wannan doka babu abin da za ta iya wajen magance hakan domin kuwa bayar da cin hanci da rashawa ga masu zaɓe a najeriya domin sauya 'yancin su na kada ƙuri'a ya zama ruwan dare a faɗin ƙasar kamar da kuma a zaɓukan baya-baya aka yi ta yi yadda kowa ya gani ana yin hakan a bayyane an sai malaman zaɓe har ma da jami'an tsaro a wasu wurare domin tafka magudi duk da cewa jami'an tsaro su ne ake zaton cewa za su iya ɗaukar dukkanin matakan da suka dace domin shiga kafar wando ɗaya da masu aikata irin waɗannan ayyuka waɗanda suka saba wa dokar zaɓe da ma dokokin da ke cikin kundin tsarin mulkin najeriya kafin rattaba hannu akan dokar zaben sai da shugaban muhammadu buhari ya bukaci 'yan majalisa da sake komawa domin yin gyara a sashe na 84 wanda ya ce an harmata wa masu rike da mukamman gwamnati yin zaɓe a tarukan jam'iyya ko zaɓe na 'yan takara a nan masu ra'ayin goyon bayan sanya hannu akan dokar da shugaba muhammadu buhari suna ganin cewa hakan ya daidai kuma suna goyon bayan wannan kira da shugaba muhammadu buhari wa 'yan majalisa bisa la'akari da cewa hakan ya saba wa kundin tsarin mulkin najeriya kuma bai kamata a ce an hana wani dan kasa damar da yake da ita ba. to a ɗaya ɓangaren kuma yanzu haka dai an sanar da ranar gudanar da zaben shugaban ƙasa a najeriya kuma bisa sanarwar zaben zai gudana ne a ranar 25 ga watan fabrairun shekara ta 2023 hukumar zaben najeriya ta inec ta sanar da jadawalin babban zaben na shekara ta 2023 inda za a gudanar da zaben shugaban kasar a ranar asabar 25 ga watan fabrairun shekara ta 2023 shugaban inec farfesa mahmud yakub ne ya bayyana hakan yayin wani taron manema labarai a abuja a ranar wannan asabar da ta gabata haka zalika kuma za a gudanar da zaben 'yan majalisun tarayya tare da na shugaban kasa ne a rana guda kuma a lokaci guda zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi zai gudana a ranar ɗaya ga watan maris na shekara ta da 2023 din sannan kuma a cewar shugaban inec farfesa mahmud yakub an zaɓi ranar ne saboda tabbatar da cewa an yi aiki da sabuwar dokar zaben wadda ta tanadi cewa wajibi ne a bayyana ranar zaben akalla kwanaki 360 kafin kaɗa ƙuri'a ya ƙara cewa hukumar zaben za ta wallafa sauran tanade-tanade na dokar zaben a lokacin da ya dace sauran ranakun kowa wanda suka shafi babban zaben sun hada da cewa ranar 28 ga watan fabrairun shekarar 2022 za a wallafa ranakun gudanar da zaɓe sannan kuma 4 ga watan afrilu zuwa 3 ga watan yunin shekarar 2022 za gudanar da zaben fitar da guni na jam'iyyu da kuma kammala sauraron korafe-korafe ranar goma ga wata zuwa goma sha bakwai ga yuni na shekarar 2022 za a aika sunayen 'yan takarar shugaban ƙasa da 'yan majalisar tarayya ga hukumar inec a shafin ta na intanet sannan kuma ranar ɗaya zuwa goma sha biyar ga watan yulin shekarar ta 2022 za a aike da sunayen 'yan takarar gwamna da 'yan majalisar jiha ga hukumar inec ta shafinta na intanet sannan kuma a ranar 28 ga watan satumbar shekarar ta 2022 za a fara yawon kamfe na 'yan takarar shugaban kasa da 'yan majalisar tarayya ranar 12 ga watan oktoban shekarar ta 2022 za a fara kamfe na 'yan takarar gwamna da 'yan majalisar jihohi sannan kuma ranar 23 ga watan fabrairu shekarar ta 2023 za a kammala kamfe na 'yan takarar shugaban ƙasa da 'yan majalisar tarayya sai kuma tara ga watan maris na shekarar ta 2023 za a kammala kamfe na 'yan takara na gwamna da 'yan majalisun jihohi da dama daga cikin masana suna ganin cewa dai ko babu komai amincewa da kudurin dokar zaɓe da shugaba muhammadu buhari zai sau lamurra da dama na shirye-shiryen hukumar zaɓe ta inec wanda aka samu tsaiko a kan su tsawon lokaci banda shugaban ya yi kememe akan sanya hannu akan wannan doka a halin yanzu dai 'yan takarar shugabancin ƙasa sun ta tukunno kai daga bangarori daban-daban domin neman kujerar shugaban taron najeriya a zaɓen na shekara ta 2023 duk da cewa daga dukkanin alamu akwai karan batta hata a cikin manyan jam'iyyu na ƙasar wato jam'iyya mai mulki ta abc da kuma babbar jam'iyyar adawa ta pdp da ma wasu waɗanda suke da wasu shirye-shiryensu a wajen waɗannan manyan jam'iyyu akan batun zaɓen? babban abin da masana akan harkokin siyasa dai suka fi yin tsokaci a kansa dangane da zaɓen dai shine yadda 'yan takara za su iya gamsar da akasarin mutanen najeriya akan manufofinsu da kuma yadda za a iya aiwatar da waɗannan manufofi musamman ma akan abubuwa waɗanda su ne suka fi cewa 'yan najeriya tuwa a ƙwarya mafi ɗaukar hankali a cikinsu dai shine batun matsalar tsaro wadda ita ce babban abin da jam'iyya mai mulki yanzu lokacin da take adawa ta yi ta kamfe da shi domin neman karya gwamnati da take mulki a wancan lokaci da kuma batun yaƙi da cin hanci da rashawa inda jam'iyya mai mulki a yanzu din ta sha alwashin kawo ƙarshen duk wani aiki na cin hanci da karɓar rashawa a najeriya idan dai har ta lashe zaɓe da kuma gudanar da ayyuka na kyautata rayuwar 'yan ƙasa musamman talakawa daga cikinsu ta hanyar samar da sahihin tsari wanda zai kai ga samun wadataccen ilimi da kyakkyawan shiri na kiwon lafiya da samar da ababen more rayuwa wadataccen wutar lantarki da ruwan sha a faɗin ƙasar gyara hanyoyi da inganta sufuri da noma da kuma fitar da mutane daga cikin ƙangi na talauci da rashin ayyukan yi domin samun sauƙin rayuwa wanda kuma bisa dogaro da kuma kyakkyawar fata ta mutane ga waɗannan alƙawalla da jam'iyyar mai mulki a halin yanzu ta yi wa mutane a lokacin yakin neman zaɓe ne aka mara mata baya kuma aka kada jam'iyya mai mulki a wancan lokaci to amma rashin gani a ƙasa da aksarin jama'a suke ƙorafi a kansa ya sanya shakku matuƙa akan yiwuwar amincewar jama'a da kuma wasu alƙawalla na daban da za a yi masu ganin cewa dogaro da alƙawallan baya kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. To jama'a masu lokacin da muke da shiyar gayar suke ma'anan zamu ji halin zamin shirin sai a saduwa ta gaba da dala za a je mu dauke da wani jigon kafin wani lokacin adadin kowa da kowa ne Abdullahi Salo Katsina da na shirya shirin na gabatar ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. an an gaida Hassan Barka masu sauraro muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng to sai kuma can da rana idan Allah kai mu mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu